وأسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkanin yin yabo da godiya tabbata da Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya yi umarni da a gina masallaci kuma ya yi umarni da a raya masallaci godiya ta tabbata da Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya hada zukatan bayansa a kan zuwansa da kuma ainihin son alkhairi ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi ne ya shirya da mu wannan addini na musulunci kafirai kuma ya sanya musu kyawar addinin musulunci ya sanya musu rayuwa cikin farin ciki da ba shi rai haka ba da ira ga yake Allah da tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shugaban halitta aikakken aikakken zuwa ga wannan al'umma wanda shine ya fara raya masallaci ya yi umarni da akira masallaci ya ce a kula da masallaci fadala shi ne mazaɓin tuta kai girma ranar tashin alkiyama النبي صلى الله عليه وسلم وسلم يأخذ من الشعر من هذه الجنة تغيرات الخلائق يأخذ في من بيانها الله ينعم كأحسن القرآن وأن المساجد لله للي تذكر مسلاتي نعلم kada a kira wani tare da Allah su سوى wani yana nufin cewa duk wani masallaci na ke da idan kun yi wata masallaci kun yi wata tawa Allah idan kuka tozarta masallaci kun tozarta ɗakin Allah idan kuka raya masallaci kun raya ɗakin Allah idan kuka ƙi zuwa sallah masallaci kun ƙi zuwa sallah ɗakin Allah ina da haƙƙi ga wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa wanda ya gida wa Allah tashi ko wanda ya gida wa Allah gida Allah zai gina mana gida a gidan Allah a wata riwaya wanda Allah ya yi duk wanda ya gida wa Allah masallaci ko da kamar tashin zuciya ne to Allah ya yi alkawari sai ya gina masa gida a gidan asali albishirin wanda ya suke bawansa a cikin gida wannan ta ta fara matsalolin a wannan babban gari gina Madina a wannan jiha da Amurka ɗan jihar Yobe albishirin duk wanda ya suke tarar da bawansa aka yi wannan aiki na wannan rani annabi da sai ma ya masa albishir wanda ya gina wa Allah masallaci Allah ya yi alkawarin zai gina wa da ta bayan gida a gidan sana alƙashin wani da suke da kuɗi suke da hali ba su samu damar gida wa ana wani ba ga fili da kai ba fi zalika ban yadda na makin mutane da su ku daina mai masallaci da kan nasa cikin dauki cikin kazanta a daina mai masallaci cikin wulaƙanci da tsoronka a gina wa ana ɗaki bayan Allah su zo ku zauna wa Allah a cikin nutsuwa a cikin kwanciyar hankali da aka mun gode wa Allah da wannan ya ba mu wannan annabi da ya bada wannan alƙawari da duk wanda yake masallaci sa shi da wani gida a aljanna ya ubangiji kada ka kira mu ba sai kun ta mana arziki da za mu gina masallaci ba ma masallaci guda ɗaya ya kuma zuwa wannan masallaci ya ku bakin wannan sabon masallaci da yau da amara sallah a cikin yana muku a cikin cewa abu na farko da aka fara wa sallallahu alaihi wasallam ya fara yi a lokacin da Allah ya kawo shi da bayan ya yi hijira shi ne ya yi kokarin asasa asasi na masallacinsa ya gina masallaci ya gina wajen ya gina inda mutane suke haɗuwa a cikin na mutane sai sun zo masallacin sau biyar kowane masallaci da kasance sau biyar duk rana sai mutane zo masallaci da da mai kuɗi da sarki da talatarsa, da mai rauni da mai ƙarfi da ƙaramin yaro da babba can ban ila can ne kafaɗa na taɓa kafaɗa sai an zo an hana an yi sallah idan an zo masallaci a tuwa ake yi gaba ɗaya to ya koyan kwana muni mun gode wa Allah da Allah ya azurta mu da aikin irin wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi da shi ne ke masallaci da kuma kulawa da masallaci da haka ya koyar mata ku sani cewa ya wata wanda ya kusa ta hanyar masallaci to kuma na ya masallaci ba wani ya gina masallaci kawai a da a matsayin wani ya ga ba a zuwa sallah shi ba ba a yi karatu a ciki ba ba a jasu a ciki ba mutane kowa ya zauna a gida ba ya fito a yi kan masallaci a sallah ba wanda ya nuna ba a biya wa masallaci bukatar da ba da kuma wajibi ne ita wannan hutuba tana fatakar da musulmi duka lalle ku raya wannan masallaci kuma raya masallaci bai taɗaitu a kan ibada kaɗai ba a, akwai sauran ibadu da ake gabatarwa na farko ya Allah ya kuma cikin cewa masu raya masallaci su ne masu imani da Allah إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يشرك إلا الله masu imani da Allah masu sai da sassa masu bayar da zakka su suke raya masallaci kuma da zuwa da sallah sun san jirgin shi bai yi sannan raya masallaci ba wanda gina shi da kawai da su yin sa kadai ba a'a ana tafiya a masallaci ana karatu a sauran addu'a a masallaci munafukai su ne wanda ba su haya masallaci ba su ne su ne ba su gari da masallaci ba don haka Allah ya ce a ambaci Allah da yawa shi kuma za su ba ya ambatan Allah da yawa kuma ba ya san ambaci Allah yawa da ba da yayin da masallaci sallallahu alaihi wa ya zo wannan gari na Madina ya albarka bai tawo da kuɗi ba bai tawo da zinari ba bai tawo da azurfa ba ya tawo da aƙida da duk tauhidi da na ya karanta a cikin masallacin da karanta ya koya wa mutane mu'amala duk a cikin masallaci abu na farko da ya fara yi sai ya ɗauki tuta ko bulo na gina masallaci ya fara yana kowa da daga masa yana shigarwa da mai da aikin farko da ya fara yi shine gina masallaci bai fara zama mai hawa bai fara cikin wani masallaci ba ne hawa don a nuna mutane muhimmancin aikin wasu kula da masallaci ba za ka da kanta ke yi masallaci da kanta da hannun da ya fara ba da hannun da ya ka tukar su ya ku dimmanci ainihin masu rayar da rayar imamun nawa mun ke cewa ai kullum ta hana ya fito a duniya in an tambaye ka ina ya fito a duniya da shi saboda masallaci wuri ne wanda yake aka kebance shi da auren masalla aka kebance shi da yin masalla aka kebance shi da karatu da tsawon aure da yi wasu hadda alqur'ani da kuma dukkan ayyukan alqur'ani da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gina wa mutane aqida ya gina wa mutane imani sai ya fara kulawa da Allah wato masallacin sa lamar jidu ko ala taqwa min awwal yawmin أحط على الضرورة فيه يجي رجال يجربون أن يتبقوا النبي يا كده مثلا تتأكد ذلك ولا أن القضية دي يقول هي يجي الفلاح يجي المسلاتي هي مثلا ترى ما يوجه مثالي مسلاتي هي مثلا ترى تأكل مرة غير كده لأنه في كده مسلاتي وأكل إسلامي ويجي كم الله وبيت في سوق القلوب والقوة يلا الجامعة يقول لك أمبارح كان الجواب مثلا صلى الله عليه وسلم ya yi tafi a masallaci a cikin da ta jaka faɗa a duniya duk da wata wata ka ji ana yi gaba ɗaya da ga masallaci a kan mummar da su ya yake fitar da sako da dukkan al'ummar duniya da shi har yau ya ake wada mu ma muna ta kan amfana da wannan falala da wannan ni'ima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ainihin wasu yan kwana a kan mutum aka kwana da mu jiya na farko dai bai halatta ba a yi masallaci a wurin da yake kabari ko makamantar haramun ne yin na masallaci a makabarta bai halatta ba ya saba Allah ya saba kiran Allah da bayan da wata kuma haramun ne ainihin bai da makabartu su zama masallatai waɗanda suke zuwa suna gina masallatai a cikin kabari a cikin gwamnati a cikin makabarta sun aikata haramun sun aikata laifi bai halatta a yi sallah a cikin waɗannan masallatai da suke a cikin makabartu ba dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani wani tafiya ta da ta kanci ya yi ta ta'amina ta Allah ya kiro ya kudu da nasara sun riki da sun riki da a zuwa ana sallah a makabarta ko kuma mutane a cikin masallaci wanda ya da kanta da a a da a masallaci a kan yake ba duk gwamnati da gaba duk gwamnati ba za a masallaci ne masallaci ne na yana makobi wanda ake tsara ayyuka na kasar da baki yi ayyukan yadda za ka yi mutunci da musulmai ga baki da al'amuran sojojin mutunci al'amuran harbiya wani asirariya al'amuran na maya na mutunci gaba daya a cikin masallacin da ya zama لو كان مثلا يقول لا يزال يرقي اه جاء الى دين جاء الى مفكر جاء الى مفكر هو الذي مفكر يا امر سبحانه وتعالى لو هو القول معنى وتعالى لما يأتي مثلا kawai in sallah ta kai karfe ba a a yi darasi a saka karatu bayan magariba a saka karatu bayan wasubai a saka karatu bayan asar a zura hada alƙur'ani a kula da shi a lokacin wannan shi ne aikin masallaci ya fi yan uwa mutu musulmi na wannan masallaci da wannan suke saurare na hakika ku sani cewa masallaci yana da ƙa'idoji yana da kuma dokoki da farko ne masallaci wani ne wanda yake kan nutsuwa haka wasu duk wanda ya zama da shi a kan shi da nutsuwa da jikina da da lumaniya masallaci wani ne wani yake ake kusantar Allah duk wanda ya masallaci to ke da yana neman ya samu kusantar Allah da ba da wata ala sannan kan ce da mutum na kawai na ala suka fi kowa raya masallaci kamar yadda Qur'ani ya ainihin umarce su an samu a na kawai Ba ala suka fi kowa raya masallaci bayan masallaci hatta lokacin da ba lokacin sallar farilla ba sun zauna da zai ba da cikin masallaci akwai wani sauran rikin su samu ne na amuri ko jirgin ne na masallaci zauna da yi da tilawa ƙwarani yana cikin da akwai wanda zama yake yana jirgin yana kuka yana zubar da awa yana cikin akwai wanda ya tafi kawai yankin da gadawa yake da Allah ta fara kyauta a cikin hannun yana da cikin kowa ya masallaci da zo mutum da ya samu rashin jituwa da shi da matar da fatima yan jira ba za a ga ba za a yi ba wannan ba shi zo da shi ya kwanta yana bin jima an mutu ya tawa ba za a ga kan bisu da wani a cikin masallaci yana wuce masu fita ma da wani da rashin ba su jita wa masallaci bai tafi wurin tattali ba bai tafi wurin yawo ba bai tafi wurin hira ba ko bai tafi masallaci wanda kai ma ana so ka mai da masallaci wurin ainihin wato hutawa ina ne kuma ke ayyana masallaci ina aka yi da ya dawo da kai ya a tare ka a cikin kira masallaci a tare ka a cikin masallaci kana kira da Qur'ani kana kira da hadisi wallahi wannan duniya da ke gani idan mutum bai yi daga cikin kama Allah ba wallahi zai yi asara lokacin sa jama'a ba a da ku gaggawar tafiya irin lokaci lokaci ya fi komai tafiya ya kan yi kokari mu raya masallaci mu kamar yadda muke zuwa mutane na Makka da Madina ana raya masallaci

ya yi kasarantar da ainihin wato mutane daga cikin amfanin masallaci da wajen masallaci duk wanda ya shigo masallaci da zama ba ba Allah man kada al-masjid man halla al-masjid fa da baitul Allah ya zama ba ko ne Allah ya tabara da ta'ala da haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da sahabbai zuwa masallaci idan ya mutum ya kama zuwa masallaci to kike da ya da imani a cikin duk wanda ka ya shi ba a sallah to kamar mutum da imani amma shi ya da yana cikin mutane da farko da ka fara gina masallaci gaba ɗaya da rama gina ya gina masallaci a unguwarsa take yi sallah mutane su su sallah amma shi ya da a cikin sa abai gaba ɗaya mutum da ya fara gina masallaci inda aka yi zo shi ne sai gina mutum da ne a makka samu ka hijira abubakar ya gina masallaci a unguwarsu a gidansa bibina idani a gefen gidansa wannan shi ne sunnar aikin wato fara gina masallaci a gefen gida yana fitowa ya sallah yana karatun alƙur'ani yaran makka shirkai sai su su kewaye da mata sai su kewaye shi wannan ba da yake a shi wannan ke gidansa da haka ake ta da. saboda dalilin tsayawa da ke a masallaci yana yin sallah yana kuma karanta alƙur'ani za ka ce bayan an yi sallah a masallaci to ya kamata kuma a yi wato karanta a alƙur'ani kamar yadda malamai suke bayani yana da daga cikin ainihin wato muhimmancin masallaci a cikin alƙur'ani sai da Allah ya ambaci masallaci masallaci to a ashirin da takwas to a kare da suka tsada yana bari masallaci yana kare da masallaci a ainihin wani tsirrai wa hakan masaji da billahi wa man asrafa min man a masaji da ba inda yake masaji da ba masaji da billahi in kama ya hu masaji da ba haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da haka ya koyo mana musulmi مرايا مصلاتكم وتصلي مرايا مصلاتكم لتلاوة القرآن muna ya kuma zaka wata dukkan tsauraron auren mu ga ga da kawai aure a bakin titi ga ga da kawai aure a wani da da gaba kawai da kuma zaka ranar juma'a ana yadda da sallah a ta albarkar juma'a a samu albarkar da na juma'a wannan fasala ne ba karaman da ba muna ba ta yi wannan zanci wannan kwarai da gaske da cikin abin na suke sun raya masallaci akwai hadirai da rabba abdullahi bin abbas babban malami ne yana cikin sabai wata yara amma aka ya ba shi ilimin a masallacin samu ilimin wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har an ga da yana addu'a yake Allahumma fasil biki wa alim tawi ya Allah ka tsare da shafi ka kuma yi mana da shi fassarar alqur'ani mai girma a cikin bukhari wa muslim ya koyi ne mai yawa a cikin masallaci da shi da wasu wanda shi ba ya shi ba yana da cikin masu zuwa masallaci masu raya masallaci yuzan ji da iman da inganta da ainihin wato imani ba lokacin da tsari yana da jiwa da suka kowa niya rabar kanu shi ma a masallacin sa muke da wanda a wajen wasu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na haka ni koyi da kuɗa da ganin da wanda kamar da wanda aikin wato sahabbai sannan masallacin muni ne da ake samun kulla a rabita da imani a masallaci ake kunna yan uwantaka a masallaci ake da juna wani da san wani ba a ta da yin ruwa masallaci da a san juna muna so su ya su ba a kuta zuwa masallaci malamai suna faɗa cewa duk wanda ke zuwa masallaci da zai rasa ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar ba ko dai ya fahimci wata aya kwaya ɗaya kadan in ita kadai ya faru ya samu karuwa alhamdulillah ko kuma ya samu wani hadisi ta gani da za a karantar da shi abu da ni kenan ko kuma ya samu ɗan'uwansa da zai fari da shi gaba gwamnati ko da ƙoƙarin turaren rigar ɗan'uwan da samu kai ta samu ko kuma zuri da za a yafe ma ko ne wani gwamnati wuri ne na yarfiya na zai yi na hanyar jiba idan an yi zuwa ko kuma a wajen a rubuta da lada ko da kuma yaƙi wanda ta kabla a rubuta maka lada masu tarin yawa da kuma kula da

da za ka yi da abokin ka a masallaci la ka za ka samu noma ka kuma ba ka kike idan ne mun yana gane shi ba la ka yi za ka samu na gama da malayi kuma su kanka da ke za ka malayi kuma za ka shiga masallaci la ka yi za ka samu da bai san wani ya ne wanda ya masallaci ba la ka za ka samu zama ba wani jikin zuwa masallaci ba ya samu ba ya suka masallaci yake gaba da masallaci sai mu ya mutu haka ba zai kace la ya ta kan ba ne bari wa ta kan jaba in da mulafi ba wani ke jin ba ko laki ke jin jama'a ko laki ba ya ba ko laki sai ne mulafi kamar yadda aka yi da wato ya bada Allah ya kara wani dace na wani da wanda rai da yake hannunsa ba wani ke jin zuwa kansa masallaci ta mulafi ma'a ko kuma da haka ne wani ne idan yau zama wanda mutum sai ku shiga cikin wannan layi da wanda layi zama su ya fada ku ga jinci an wato zuwa wani layi daga ƙarshe ku sani cewa masallaci shi ne wurin da Allah ya fito da haka ku sani ku da kan wurin gida wanda ba su jama'a san Allah ku yi wa zama a ku zo mai yin mutum gina gidaje na mutum gidaje na kyan dirai ku zo mai hawa ko sun masu tsada

muna yi tambaya yanzu a kano ba su yi har yau ba za mu waye ba har yau ba za mu waye ba ta gani da roƙe roƙe a masallaci yanzu masu kudin mu ba za ku yi wa masallatan ku hannun jari ba ba za ku kama musu dakuna a kasuwanni ba yanzu a ba ku kare kullum muna zagayawa da kula ana kada mana naira goma naira ashirin don lura da masallaci don saka yankin masallaci don saka manyan masallaci don yawan masallacin sauran mutane suna gina gidaje na miliyoyin kudi suna rufewa ba sa kwanciya ciki ba sa zama a ciki amma yau ga ɗan kudin Allah suna cikin talauci duk inda ka zama gwamnati a ƙasar da ta bukatar ka musamman wani wani mutum da zama ko suka samu arzikin da ke cikin su wanda baya ba baya duk wanda yake zuwa coci a ƙasar sai ya zo da wani abu da zai bayar amma ban da kuma duk wannan zamani sai dai surutu idan ba a da inji ba sai dai fada idan bai jira sika ba yau ba kunna masa zan sika ba to da wani ba ka taba ka taba tambaya nawa ake biya mai shanar masallaci ka taba tambaya nawa ake ba da limamin masallaci a yawan ko shi ba mutum ba ya sai riga limani ba ya sai kasu mai kyau limani ba ya sabon hawa mai kyau limani bai da mata limani ba a matsayinwa limani ba ya yayan sa zuwa makaranta limani ba ya son ya mai kyau limani ba ya son shi mai kyau limani ba ya son kaza kowa yana karɓar albashi amma ban da limani a ina aka ci karɓar albashi akwai wanda ya kamata a taimakawa a inganta rayuwarsa irin liman su wannan sarki saboda ba ne ran rayuwa mu canza tunani idan mun gina ba kusadai to mu gina ba kula da kusadai dole a ba da kai albashi mai kyau da zai zo kira sallah kada ya sa mutane su rika makara dole a ba da liman albashi mai kyau saboda aikin gwamnati da yake mai kyau a yi masa wasu mai kyau ya zo da sallah ya ba da tsawa yana karantarwa دون بالضبط كما تذكرون امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمساجد ان تنظف وتطيب حديث كما الله يروى من يمكن مسلاته اقرك الجوم اقام مصر عليه عليك الثوره فلا مصر عليه كله حتى النبي عليه الصلاه والسلام يا توجه من جنات الحديث لبنوا مسلاته اطول من اولى تكفير يا كما تقول تحديث الجوائز الله kula da masallatan kamar yadda muke kulawa da gidajen gonan yanzu mutum zai yi gona ya dauki mai gadi ya dauki masu kula da kamfani ya dauki masu kula da bishiyoyi ya dauki masu kulawa da da gadi duk ana kan amma masallatan ba mun kasa kula da mun ba su yi tafi wallahi mutanen ba kira in kuka ba masallacin ne yadda za su ta a in muka dawo ba masallacin ka sai kuka ga banza ta sai Allah ya tambaye ku kuka ga banza ta masallaci ya lalace sai Allah ya tambaye ku ana mun kuma bashi ya ba da duk wannan wurin kula da wani ya ce miliyoyin kudin sa yana son kamar yadda kai na kuke so ya bayan aka gina wannan gini aka sai wannan karfe aka sa wannan banka aka yi wannan rumbari aka yi wannan karfe aka yi kaza to kuma ina gudun ruwan sa sai na san da ina wanda kunka yanzu ba ka kuma dauka ranar tafi a kiyama za ka masallaci kuna ne ne ta ta kuna da na Allah da na cikin unguwa da na juma a gaban ba na juma ba wajibi ne a kula da su a tsaftace su a gyara su a haskaka su da yanayi kuma a cikin kudin ba da su a yi su ba ya kuma kwana akwai manyan manyan masallaci a duniya wani sun ba da kun kuma kowa ya sani ga masallacin mun da Allah sun sallama na Makka ga masallacin mun da Allah na Madina sai an yi maka bayani da wa'azi akan kibace ba manyan manyan malamai na duniya sun samu ilimi a wannan masallaci ga wannan masallaci ga masjidin Aqsa har yau har yau sun da Allah sallallahu alaihi da sallam ga Jami'ar al babban masallaci a cikin Misra dan dokar da bai ce don sama da ne a bayan kasashen kirki ka ga yadda aka fito da kuɗi ka ga yadda aka inganta lokuta ka ga yadda aka inganta shi wuraren aiki tsafta duba wasu zafi a cikin zama ita duba wasu zafi wasu ka taɓa zuwa tsaga yana ka taɓa zuwa tsaga da shi ka taɓa zuwa tsaga kurtu da tsoron da ya hau a shi ka taɓa zuwa tsaga tsaga sama ka ga mawa ka ga babban mutu mai shekara talatin arba'in ya kuma shi gidan ko ya ke da masallaci za mu iya yi wayewa ta ba kula da za ku da mana gurga wata da gasin zaituna babban masallaci da gasin da kuma manya babban masallaci a duniya waɗannan babban manyan masallaci wanda kowa ya san kimar da ya kuma kwaya da abin da suka yi wa musulunci shi ne muna da ba da yin wannan wasiya da dukkan masallaci na farko in an gina masallaci ba fashe da ku zo ku samu ne ba ya zo da masallaci a duk duniya ba shi da ba za a yi yin wasa wallahi ko wanda ko wanda ya wanda ne wani masallaci ya ta kai masallaci da wallahi akwai masallaci akwai masallaci da wallahi ya fi fitowa da su ko ina wani gidan gidan ba ya kenan an gaba ɗaukar wani nauyi a zo a kwalla kai su lafiya ba ta wa ma'aika da tsawon ana amai a zo a kira sallah kana samun su ba za su zai sallar juma'a ba ka ji wani wannan ya kamu bukata nuna ya masallacin ga shi a bakin ciki mutai a wuce sallah a yi ta kashe gwamnati da mamura ana yin sallah ya ga masallaci ku rike amanar masallaci a rika ta da sallah a kan kan lokaci a rika karatu da kyau yi mashi zaune hakuri ya rika hukumomi masu kyau masu ɗaukar hankali masu kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da girmama tunanin mutane da ba da mutane shawara da kyau da tsora fatan girma ta bari da takasantar dangane da wani dukkan abin da mutum zai iya faɗa saboda hakikar mutane da ake mutane a jawo mutane a farko da mutane kada a kula da mutane a wadanda so ake jagora ya zama ne farko da mutane ba da tsoron mutane wani sahabi ya zo ya yi mafi mu'arzu a masallaci ya ja sauran da baka ya kada ya nade wani yadda shi da jira ya ce kai na fita ya je kara sallarsa ya kai kara sallarsa sallarsa a yi wani ba mu'arzu ya zo ya fada a wajensa ya nade sallar isha ya jawo ma mu kana jiran sa a masallacin gwamnati sai ya zo ya fada shi wani kuma ya jawo wani da ruwan sura ni dai நீங்கள் جب ہوتا ہے duk abin da aka tare da ku zan ku ne ki to kuma ne ne ku a cikin wannan idan an shawara a shawara idan ya ce ai kaza a ga abin da faɗa wuri ne karban kuma ku wajen kulawa da a kula da shi a a kai a kai a kula da masu kula da kada ku bar masu gadi masallaci da taron samun zuwa da yunwa ku ba suna rayuwar cikin talabci akwai mai gane ke zuwa mun kama da da aka yi abin da aka ce daga cikin sa babban abin da ya ce yunwa saboda ba a kula da amma ba su gani wanda wanda ba su cikin ba su da kwamfuti suna da sallawa amma ba ta kusa da gani ko insha Allah a kusa da dukkan masu kula da idan kuna so a yi aiki ingantaccen da kula da masu kula da yanzu da tarihi da zai so ya aiki a baka kun duk zai so ya kira maka kasuwa kafin ka tashi ya kira maka bayan ka tashi ya kira da kasa ya kira da kasa ya kira da mutum ya kira da amma kai da yana da goma da zawa da zawa dan Allah mun ga kuma da zarar ya maka kuma ka masa kun da zaga da wannan ba ta gura wannan abu da kusa da shi ne ka babban abin da ke cutar da kuma wannan da da ta kan ta yanzu kuma wani wanke ne kuma kowa ya wanke da yanzu ya zama wani da abin da yanzu da kuma da ne zai zama a bakin da yawa amma kuma da suna da kai kuma wata ce kan kuma da kai saboda za mu shi kula kula da shi da shi kula da kaji da ma'aunin ko kula ko kuma kanu ko kuma mai duka gaba daya idan mutum yana wasu lafi da ya fi cewa ta ta kawo ta ka ta ne sai ta ka ta kuma ta ce kuma ba ta ne ba ne ya fi cewa kaga ya wuce sai sai ku gina mutum sai gwamna tare wannan kaga kan wani ne zai fara daga akai ko mutum da yana taba hannun sa yana haka yana haka yana nan da da ya gama kwanta haka sai ya gwamna sa kan masharaci kaga yau ya zama ita illa akwai masu kofar da masu a cikin gina masallaci ku lura da kyau wani zai kaji kakan kan sai samu wani mutum jabi jabi wanda zai kan sai ya gina da wani ɗauki masa ko wurin da ake ajiye da kan sai mutum ya zo da kota kan yi bayan ya ga kuka shi ko ya ga kuka shi sai ko ya baki gudanar da shi ko mutum ya ce da kota ba bai wani bai wani da kan ba bai wani da ba ya zo ya ajiye shi kan da rajina ne kamar wata wani kullum da dawa ne har a wani ba. Sunan Allah mu gyara masallatanmu wanda kuna za su iya shigowa mu gyara wa kanmu gaskiya ka je ba ba za ki masallaci ba za ki yi ba wani zai yi masallaci ba za ki masallaci wani ya zuwa wata wani zai yi masallaci saboda ku biya ne shi ya wata ya yi su kuma kai kun ban zuwa ka ya yi shi yi sai ya yi zai tsira wa kuma a wata sai kuma ya yi masallaci da yawa ban ta kuna masallaci laifofin kiwa wata ake gudu to ba za mu yi da wata an ya zama waye kuma masallaci guda a saka wadataccen ruwa a masallaci a ƙabar ruwa a saka famfo ko a sa roba ruwa mun kuma ku je zuwa kuka yi kuburu a masallaci ba ba yana da abubuwan da suke kai da masallaci sai ka ga mutum mai zama da ta ta a kai da wannan masallaci na zai zuwa suka bata wannan da ta kun ga ka wani kuma Allah ba ku ko kun ya mun cika wannan ke kai wannan ne ya kuma mutum na tafiya cewa ya ta zo Allah mu zama tarbiyya masu kula masu ainihin sani ya kamata إنه يقول على مدرسة السلام يكون بعض الثلاثين والجمعة ولا أجواء تتسمى دائما وأسره babban babban da wata masallaci a yau shi ne mai girma na cikin wato wannan da yake albarka mai barcina da shi da ake a wato dan wani mai kawo ziyara a yi zuwa da wani abu da zuwa Allah a bangiji da ba su da ala kamar yadda ku girma wa wanda wannan masallaci na lafiya da dukkan hakimai da dukkan sarakuna da ke alaƙi wannan kuri da dukkan manya-manyan ya ga kawo wannan masallaci da wannan masallaci

muna so ya zama da hayar danta ya zama kuma su ya zaka alfadar kinki a ɗauka kuɗi ne na ibada ce, muna addu'a ta musamman da duk wanda ya sanya mabanta da taranta ga wanda su sanya foundation da wanda masallaci ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gina musu gida ita Allah Wani ubangiji ka yafe wanda suka rasa cikin su Allah ka yafe wannan sai ya kwamu cikin iyalai da yan uwa ubangiji Allah Allah Allah ka ba su gidan aljanna kai mun ta kai ga gidan aljanna Allah ku jawo ka mun muna addu'a ta musamman ka dan uwa da wannan da cikin wanda yake dukkan ya aure masallaci mu masa addu'a ta Allah maka zuwa ta ya yi masa Allah ta ya ku ta Allah ta da aljanna Allah ya albarka ya yi ƴaƴan da ya kwanta da dangin kuma duk wanda ya ba su dama ko ya ba su lokaci ko aka yi jinjin هو الله تبارك هو كل رواية رواية جميل جميلة كما يبدأ لجمال المسلمين الله وجد جماعتنا على جماعتنا muna fatan ana ubangiji da mana lokaci ga mu gida aljanna kuma Allah ba ku kuma rayi wannan masallaci da ilimi rayi wannan masallaci da karantarwa jama'a yanzu da'awa abin da ake yi shine karatu karantar da mutane dare da rana ilimi bayan da ilimi shine ke kawo zaman lafiya bayan da ilimi shine ke kawo wayewa a cikin bayan da ilimi shi ne ke ba da ɗaukaka a cikin wannan al'umma اللهم انت الاسلام والمسلمين واعطنا الاسلام والمشركين وانصر اعداء الدين وانصر بلد الموحدين واعطنا عمل الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا واليك اعلمنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا مع من الشر الكافرين اللهم انا نسالك الرضا والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر ربنا واغفر لباقيات الفاجئه انت يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم انا نسالك المسجد اللهم اجعلنا من عمال المسجد اللهم اجعلنا من عمال المسجد اللهم اغفر عن الوالدين ولا يمسي عن المجاهدين ويمسرون بالإيمان يا الله يا ربك إن كان وجهك من تلك فبتجعلنا من الذي أحسنوا يا الله توجه الصبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله اجعلنا من ya Allah mu da mu gidan da muke mu ma ka mu gidan ya Allah ka yau da wani wannan masallaci ya wannan da da wani wannan masallaci ya wannan gidan da ya Allah ka yau da wani wannan masallaci ya wannan da ya ya Allah ba mu lafiya da a cikin yau Allah ka ba mu lafiya da wannan lafiya a wannan da ya mu yau ya wani da mako cikin da bakiya ya wani da arewa da bakiya Allah ka bantar mana da hankali a Najeriya ya Allah ka ba mu lafiya da wannan lafiya a Najeriya ya Allah ka ba mu da zubar da jini ya Allah ka ba mu

Allah ka ba mu da ku san da mu da ku ya wani